Uh, dama da aka bani na godiya ta musamman ga uh, su shugabanci na uh, muslim umma kullum na gami sai ta cewa mss amma yau da na dan controlling na ce na muslim umma eh, <laughs> da bisa ga wannan irin wannan zama mai matukan muhimmanci da kuma amfani gare mu hakikanin gaskiya irin wannan damammaki duk wanda Allah ta'ala ya kaddari cewa suka samu halarta ce wallahi ba karamin dama ba ne saboda la'alla kalima ɗaya a nan zaki ji shi zai gyara rayuwarki ga baki ɗaya kuma zaki iya jin wani abu da za a faɗa a nan nan da shekara hamsin ba za ki karo da shi ba ba a rubuce ba ba a aiki ba ba a bakin wani ba saboda haka muka samu wannan daman sai mu gode wa Allah Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Ah, an ba minti 40 zan yi kokari in bi abin da nake so in presenting a gurguje ah, da farko akan batun tarbiyyar yara a musulunci akwai wani abu da ke da matukan muhimmanci mu sani a wannan babi shine abu na farko mu san cewa aihuwa karan kanta ni'ima ce daga Allah subhanahu wa ta'ala a ce yau an yi aure har an samu juna biyu har an haihu wannan ni'ima ce ah, da ba wanda yake iya ba mutum sai Allah idan kake so ka gane wannan sai ka je guraren da ake kokarin cewa wayanda za musu wani nau'i na na tiyata ko dabaran likitanci su aihu a nan za ka gane cewa ashe aihuwa babban ni'ima ce wanda za ka ga mutane dan kudade da suke kashewa don kawai a ce yau matar ta dau ciki don su aihu ashe ni'ima ce idan allah ta'ala ya rubuta maka wannan Allah subhanahu ta'ala yana cewa cikin alkur'ani lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir Allah subhanahu ta'ala ya kasa mutane a babin aihuwa ya kasa su gida hudu Allah ta'ala ya ce Allah shine mai mulkin sammai da ƙasa ba abin da ya fi ƙarfin Allah duk ikon Allah ne sai ce ya hulku ma ya sha Allah ta'ala shi yake halittan abinda ya ga dama sai ce ya habu liman ya sha'u inatan sai fara da cewa ya habu yake cewa yakan bayar kyautan aihuwa ga mutane sai ya kira shi kyauta kaga in aka ce abu ne kyauta ake bayarwa ba za ka ce ka kama mai bayarwa da laifin bai baka ba ai kyauta yake cewa ba wani haƙƙinka ba ne ashe a turanci za mu ce aihuwa ba privilege ne fa ba right ba ne kawai ne Allah ya mutum neman wani Allah ya ce yakan ba da kyautan aihuwa ga wasu sai ga ya ba su mai inatan wani zai ta aifan yaya bannan mata ne duk inda mutum zai aure namiji aure mata hudu daban-daban don mata za su haifa masa haka Allah ya rubuta ita ma inda za ta canja maza ta fita daga wannan gidan ta je can da gidan sai da ta kirga ƴaƴanta mata nan ta haifi uku can ta haifi hudu can akan wai tana neman maza haka Allah ya rubuta haka Allah yake sa wa yahabu liman yasha dhukur wanda kuma Allah ya ga dama duk ƴaƴan da zai haifa maza ne akwai su cikin mata akwai su cikin maza wani da zai aure ƴaƴan mata goma ya haɗu rabu da wannan wannan ta mutu ya ƙara duk abin da za su haifa masa maza ne wata ma haka ne duk inda za ta je abin da Allah ya rubuta mata aihuwa maza ne sun zama nau'i biyu ko sai bangare na uku au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wasu kuma Allah zai ya musu wake shinkafa da wake ta haifi namiji ta haifi mace ya haifi namiji ya haifi mace ya zama nau'i na uku ko sai ce wa yaj'alu man yasha'u aqima wanda shi kuma Allah ya ga dama zai mai da shi mara aihuwa barin kenan ko sai Allah ya shi kawai duk abin da zai yi su likitoci ga abin mini na likita bokan turai sai su yi duk abin da za su yi su ce lafiyansa lau kaye waye amma an kasa samu aihuwa ita ma a gwada a ce lafiyar ta kalau an kasa gan saboda Allah ya rubuta ba zai aihuwa ko Allah ya rubuta ita kan ba ta da aihuwa shi yasa Allah ta'ala sai ya kare ayar da cewa 'Inna hu!' saboda shi Allah alimun masani ne Kadirun mai iko ne alimun bima yasluhu lil jami'i Allah shi ya fi kowa sanin me ya dace da kowa wanda ya haifi 'ya'ya mata Allah ya fi kowa sani la'alla in ya haifi guda ɗaya namiji guda ɗaya shi ne zai zama masa ajali Shi ne zai zama bala'i a rayuwarsa ba maki ba ya sa ya rasa addininsa ba kazalika wanda yake ta haifin 'ya'ya maza Allah subhanahu wataala ya fi kowa sani la'alla wannan mutumin da Allah zai bashi ya mace guda ɗaya ita za ta jawo mai hawan jini Allah ya fi kowa sani wayanda Allah ya haɗa musu maza da mata ya san wannan shi ya fi dacewa da su kuma wanda Allah bai bashi aihuwa ba ya san da ya aihu mai yiwuwa ya zama masa bala'i duniya da lahira to ashe tun da in mutum ya samu kansa a ko'ina mutum ya samu kansa a cikin wannan guda hudun ya yarda cewa Allah ya fi kowa sanin abin da ya fi mini alkhairi saboda haka abin da ya zaɓa mini wannan shine alkhairi wannan baya hana a shari'ance mutum ya bi hanyar da ya halatta a shari'ance wajen neman abin da yake so amma shi zai hana shi kaucewa daga hanyar Allah zai bi abin da Allah ya halitta an ce wani aiki ake yi bisa ga dokar shari'a da waye da waye sai ta bi in an samu dace alhamdulillah in ba a samu dace ba sai ya imani da Allah ba zai sa yi tunanin ma har ya je ya zubar da addini da mutuncinsa wai yana neman abin da Allah bai bashi ba a ƙarshe Allah sai ce qadir kuma ka san Allah na da iko ba wai fa Allah bai da ikon yi bane yana da ikon yin komai amma haka ya zaba wa bayinsa abin da ya gaishe ya fi musu maslaha babban abin da nake so in ce anan ashe aihuwa ni'ima ce daga Allah ba dabarar ka ba ba kuɗin ka ba ba wayan ka ba ba lafiyar ka ba to idan mutum ya san da wannan sai ya san darajar dan da ya haifa kuma imamul qurtubi yana mai cewa alwaladu khairud dunya wal akhirah ya ce ɗa aihuwa ce alkhairin duniya da lahira ne wannan mutum zai ce taya barin kawo mana magana ibn al-qayyim sai ya haɗa mana ma'ana biyu ibn al-qayyim yana mai cewa saboda shi ɗa aihuwa ɗan da ka haifa namiji ne ko mace alwaladu innahu in asha ba'da abawaihi na kuma kaga shi aihuwa idan za a ce yaron nan ya rayu har iyayensa suka rasu shi yanzu yana raye zai amfanar da iyayensa ba na sallallahu alaihi ya gaya mana ba cikin abin da bawa zai karu da shi waladin salihin ya lahu ba to ai sai iyayen sun tafi shi yana nan sannan na sallallahu alaihi wasallam yace za a ɗaukaka darajar mutum a cikin aljanna a gaban Allah gobe kiyama shi da kansa yace ya Allah ya na tara na san dai ban zaman duniyar da na tara wannan aikin ba sai a ce ai ka tara wannan ne bistighfari Waladi, lak ai danka ne ta neman ma gafara ashe ko dan wannan ashe mutum ya kamata a ce yi tunanin aihuwa wannan in ma iyayen sun riga shi mutuwa ke wa in mata qabla huma huma. shi kuma aihuwa da mutum zai aihu yau dan ya mutu zai amfana da iyayensa zai ce zama musu masu mai ceton su a gobe kiyama ashe ba a aihuwa ce an yi asara ko ba haka ba so a wannan gaban kafin na ci gaba sai yake nuna mana hatsari ina cewa hatsari na wasu abubuwa da yake ko ya zama ruwan dare ne ko me zan ce na mutane wai mutum ya yi aure ma'aurata sun yi aure matashi ya aure matashiya amma wai su ba yanzu za su aihu ba wai sai su je su yi dabara wai sai nan da shekara biyar waye gaya muku za ku aikun tukuna har ma kuna suspending aihun wa ya gaya muku ya productive tukuna <laughs> kasan ko ka fada wa ya ji aluman ya shawo a kima su abin da baka da tabbas ma ka tsaya bara kuma rayuwa guda nawa ce wallahi ko ya kurin gaya muku wannan wallahi ba ranan da na ta da hankali na naga cewa gwanda na yi aure na aihu sai ranar da aka sanar da ni mahaifina ya rasu ina sabis a ocean state har na kasa bacci har ba na in na zauna da mutane kawai wallahi baki na motsi yake ina neman masa gafara ina har na dawo na ta da abin nan na dawo na da exam lokacin ba na fasa na dawo sai da na nasu sai na yi tunanin ce to yanzu ni har na wuni na kasa bacci ina masa addu'a tun hantsi aka sanar da ni ina ta masa addu'a ni kuma wa zai mu ni wa zai neman mun gafara to kaga wannan yana nuna mana muhimmancin aihuwa a musulunci to cikin abin da ya kamata mu sani wannan fa'ida da muka ce ‘ya'ya za su maka musamman in sun rayu tabbas fa sai sun zama ‘ya'ya na gari shi yasa annabi ya ce waladin salihin ya lahu waladin salih ɗa na gari da zai mai addu'a to ya za ka gina mutum ka samu ɗa na garin shine babban saƙon mu abin da ya kamata mu sani cewa tarbiyya na yara ko tarbiyan ‘ya'ya abu ne da sai an tafi da ɓangarori guda biyu bi ma'ana mas'uliyatu tarafai ne da ɓangaren ita uwar da ɓangaren uban su suke tarayya su yi tarbiyyar da kamar yadda Allah ya kaddara cewa sun yi tarayya sun samar da shi dole sai sun yi tarayya wajen masa tarbiyya kowa sai ya ba da gudunmawarsa a ƙarƙashin wannan babin idan ni ina da burin in samu ɗa nagari. idan ke kina tunanin ki samu ɗa nagari to abin da ya rage shine da wa za mu yi tarayya mu gina ɗa nagari wannan zai kai ga cewa wa kika zaɓa wa ka zaɓa wanda za ku yi wannan aikin tare ashe in mutum na da dabara kafin ya zaɓi mace ya yi tunanin wasu irin 'ya'ya yake so Allah sa kun fahimce ni ya yi tunanin wasu irin 'ya'ya yake so ya gina a cikin al'umma to wanne ya kamata ya bashi zaɓin irin matar da zai zaɓa zai iya yiwa tana da kaza tana amma in zaɓe ta ni irin 'ya'yan da nake so ita ba za ta iya ba yana iya yiwa ni ina buƙatan 'ya'ya su kasance kaza da kaza amma in na auruwa ni fa ba zai yi mai aikin tare ba to ashe tun farko malam shi ce tun ranar gini ranar zane tun lokacin mutum ya tunanin wanne endpoint din saboda abin da likita ya faɗa ne ba wai kawai buƙatar sha'awa ita ce kawai ake ƙare a aure ba wannan kwana nawa ne amma ishu din shine abin da zai sau har tsawon mu shine aihuwan da zamu yi ashe shi ya kamata ya kasance shine focus mu na farko wa zai taimaka mini saboda haka wannan sai nuna mana muhimmancin zaben abokin zama na gari na ce abokin zama ba kishiya ba na ce abokin zama ba namiji ya zaɓi mata ta gari wacce irin tunanin abin da yake so na 'ya'ya za su yi tarayya da shi mace ma ta zaɓi wannan Aisha shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai bana ishara bayan ya ce ana auren mata saboda kaza da kaza ko guda hudu daga ciki sai ya ce alaika bi zati dini wal khuluq sai hada abubuwa biyu ka zaɓi mai kyakkya mai addini da mai ɗabi'a ga mace kenan ana so tana da addini tana da kyawawan ɗabi'u ko namiji ma aka ce man idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu ashe sun hada abu biyu mutum yana iya kasance mai addini bai da ɗabi'u na gari wallahi ga tilawa ga waye ga waye amma ka mu'amalance shi cikin minti biyar sai ka kyamuci mu'amalansa bala'i ne Allah ya daura wata tana nan ita ma hafiza ce ga ta nan gangaran da waye da waye malamin islamiyya ce amma wallahi ka zauna da ita cikin minti biyu sai ka gaji da ita saboda Allah bai mata kewa saboda me annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya raba muku ɗabi'unku ne kamar yadda ya raba muku arzikinku na wani ya fi wani wani ya fi samu wani bai wani kaɗan Allah ya bashi duk yadda za ka yi da shi kuma bayan da zai canja to saboda haka ashe tun a wannan lokacin ya kamata mutum ya yi zaɓin abin da yake so akan wannan ina ta allaka abin da batun haihuwa ashe lokacin da zan yi aure zan zaɓi wanda zan ba wai kawai ni yanzu bukata ta ta yanzu shine damuwa ta ne mata ce ina so in samu gida mai kyau yana da mota na waye ni zan ji daɗi in kika takaita abun akan jin daɗin ki ke wallahi mai wa'a ki zo su sha wahala in kai ma ka ganta masha Allah ga ta nan baturiya waye waye waye waye waye shine damuwarka kai kana ganin yanzu zaka biya bukatarka in kai tunani mai zurfi la'alla yanzu ita ta biya ma bukatar ka na tsawon na lokaci kaɗan amma wallahi 'ya'yanka su kuma su zama abin tausayi nan gaba saboda haka duk ya kamata mu haɗa su a lokacin da muke muke zaɓi an rawaito cewa Umar dan Khattab yana mai cewa iyyakum wa khadra'ud diman iyyakum wa khadra'ud diman fa innal irqa dassas yace ina muku gargadi abinda larwa suke cewa khadra'ud diman kama a ce bola ne a bola wani lokacin sai ga wani tsiro ya fito mai kyau ko ba haka ba ita to kai tana da irin wannan saboda in ka ɗibe shi guban daga inda ya fito ba yana jikin saboda haka ba wai flashin kawai za ka iya ce ni na gamsu ba a'a me zai biyu baya to saboda haka wannan yana da matukan muhimmanci wajen abin da kyakkyawan zaɓi da wanda ba kuma na sha faɗa na ce duk lokacin da mutum yake ƙoƙarin zaɓin abokin zama na aure cikin abin da zan tambayi kaina ni a matsayina namiji zan auri wacce in tambayi kaina yanzu na gamsu a ce waccan nan a kaddara 'yata ce zan ji daɗi duk matar da ba za ka so ka haifi 'ya ta ba kaka aure ta duk namijin da ba za ki so a ce ɗanki haka yake ba wallahi kake aure shi mata da yawa sai su zo daga baya a yana shan giya ba ki sani ba ne a ai layi lokacin an ce dai kawai dai aure daga baya yana shan sigari dole za zaki kin dauko abin da ya fi karfin ki saboda haka duk namijin da ba za ki iya so a ce yau ki ne ki ji daɗi ba kake aure shi duk matar da ba za ka so a ce ƴakka ce ba to kakka aure wannan matan dan za ta haifar maka irinta to saboda haka wannan duk yana nuna mana muƙaddima ne na muhimmanci cikin abin da nake so mu nazari a kai shine ya za mu gina ɗan adam mutum na gari bayan yanzu an samar wa ɗa uwa ta gari uba na gari Allah ya kaddara cewa an aihu batun tarbiyyar ne zan fi abin nan akwai wasu mukaddima da aka sani yawanci mun sani in da an haife shi hakkin iyayensa ne su masa tahniki bi ma'ana su sa masa dabino a baki duk wannan mun sani a yi karatu a kunnansa duk wannan mun sani ko ba haka ba kuma a zaɓa masa suna na gari annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ya jaddada har sa bai masu ka jaddada shi saboda mafi yawanci mutum na tasirantuwa da ma'anan sunan da aka same shi mutum na tasirantuwa da ma'anan sunan da aka same shi in aka ce masa rashid kun san ma'anar rashid yana da manoni daban-daban daga cikinsa shine mai hankali daga cikinsa shine mai karantarwa sai ka ga Allah ya bi shi ko bai bi shi ba mai yiwa mai yiwa na ci an gane ko saboda haka wajen zaben suna ba wai kawai sunan larabawa sai abu goma wai wai ba na gaban sunan da mai shahara ba shahara ba ba shi yasa wasu sai ga karshe sun je sun sa sunan da ba san ma'anan ba in ba yanzu da aka samu sauki ba da ba an sa sai ya kulu ba su lantana sai ya kulu su faha'u ne ba shi ne sai aka sa sai lantana lantana lulbirra ne ba da bara'atu na sadiq hakan za ka iya cewa ma yana da abin to kaga irin wannan yana da kyau tun farkon zaɓi cikin abin da zan ci gaba da faɗa yanzu maganganu ne na malam ibn al da na na kokarin kawo muku yana maganan ya za mu gina mutum dan adam ɗa me iyaye kamata su yi yace daga cikin abin da ya kamata yace wa mimma yahtaju ilaihi tifl ghayat al-ihtiyaj al-i'tina'u bi amri khuluqihi yace cikin abin da ɗa yake bukata yaro yake bukata iyaye su mai da hankali wajen ɗabi'unsa ya riga ya magana kan lafiyan jikinsa da sauransu wanda wannan sai dai a gaya mana me za mu iya ci abinci iri kala. yace amma babban abu mu kula da me ɗabi'unsa ai yawanci kukan da ake yi na lalacewan ƴaƴa yanzu ai ba lafiyansu bane ai ba ba su da lafiya ai wanda ma yake sara suka ba lafiya ce ta ishe shi ya abin har extra yake da shi ba yawanci matsala shine ɗabi'u ya za mu gina su yace su damu da wannan sabida me fa inna a bashi to zai tashi abun ya zama masa ɗabi'a da abun da yake bukata da abun da baya bukata da zaran ya ga mutum yana tunanin me zai samu a hannun shi kaga wannan mummunan ɗabi'a ce ya ce ba zai tarbiyantu da tarbiyyar da cewa shi ya zama mai bayarwa ba wanda aka akasin da ya kamata mu tarbiyyantar da ɗaro kenan kan ka bari ya zama mai karba ka karantar da shi ya zama mai bayarwa saboda annabi ya ce aliyadul ulya khairun ka ce ya wuce iyaka ya wuce iyaka to ka sabon masa cewa dole sai yayi sai ke cewa fa inna lil kasali wal batalati awaqibu su'in wa maghbati nadamin mala yake cewa sabida wallahi abin da ke biyo bayan lalaci da kasala mummunan abu ne a wani guri ba nan ba wannan littafin sa na tutul wadud ne a cikin littafin sa alfawaid ita duk wanda ya sabawa jikinsa hutu la yuflihu fi dunya wal akhirah ba zai rabauta ba duniya da lahira in dai mutum ya saba wa jikinsa hutu hutu yake duk wanda kaji an ce wani ne malam ba yace in ba sha rana ba an sha dare saboda haka tun farko kai wa 'ya'yanka wannan tarbiyyar har yake cewa daga cikin abin da ya kamata ya yi wa 'ya'yansa tarbiyya a kai shine ya sabar musu ya sabar musu a cikin tarbiyya kenan na zo abin da is more of practical kusa abin da za a yi din shine alintibahu akhirar lai ka yi wa 'ya'yanka tarbiyya su tashi da daddare su yi nafila wannan nan da dama daga cikin mu mun faɗi a to yaro da ya tsaya yana kallo ana kallon fim ana kallon tv zuwa sha biyu da rabin dare saboda gobe ba makaranta yaushe za ka tashe shi karfe uku da rabi ka ce ya tashi sallah ya ce ku saba musu to kaga wannan ba zai ba kuma sai kun saba ba iyaye za ki tashe shi ne uwa ki ce tashi ka yi sallah ke ki koma bacci ka tashe shi ne tashi ka yi sallah ka koma bacci kai ma ka saba da kanka kafin ma ka haife shi kai ya zama ya riga ya zama ma ɗabi'a saboda haka ka tarbiyyar da shi ibn al-qayyim yake cewa idan yaro ya saba da qiyamul layli ya saba da wannan yace fa innahu saboda lokacin tashi musamman sulusayil akhir din nan karshen dare din nan fa innahu waqtu qasmil ghanimati wa tafriqil jawaizi yace a lokacin fa ake raba ganima a lokacin Allah yake raba kyauta ai aka annabi ya gaya mana a lokacin Allah yake cewa wa yake son kaza in bashi wa yake son kaza in bashi yace saboda haka a cikin waɗanda za su tashi fa mustaqillun wa mustakthirun wa mahrumun ita mutane gida uku ne akwai wanda anan anan yake diban rabansa mai yawa akwai wanda kuma shi ma yana tashi amma dan kadan yake diba. akwai wanda kuma aka haramta mushi wannan alkhairi duk rabon da Allah yake yi a wannan lokaci shi ba da rabo saboda ya tsaya yana bacci sai ke cewa famata ata da zalika saghiran sahula alaihi kadiran in inda ya saba da wannan tun yana yaro to tabbas in ya girma abin zai taimake shi zai samu sauƙin yi ya ce daga cikin abin da zamu yi wajen kula da gina tarbiyyar 'ya'yanmu wa yuzannibu fudulat ta'ami wal kalami wal manami wa mukhalatatil anami abubuwa hudu yace ka nesantar da 'ya'yanka fudulat ta'ami cin abinci mara geji shi kullum sai ci kamar kan kaza ka san kaza ko da dare ma tsakar daren ta tashi sai ta cika tana gaggadi ma ta tashi za ta ci abinci to kakai wa 'ya'yanka wannan tarbiyya wasu sun ɗauka gata ne komai yaro zai je ya ɗau firiji ya ci kaza ya ɗau firiji ya cika lalaci ne wannan ba gwaninta ba ne wallahi ba gwaninta ba ne saboda haka shi yaro at any time kullum shi dai sai ci shi dai ya ji bakinsa yana motsi yana bukata baya bukata ya ɗau wannan ya ci rabi ya jefar ana ganin cewa ai wadata ce ku ji abin da ibn al-qayyim ya faɗa yace ku nisantar da shi daga wannan da fudul al-kalami ku masa tarbiyan cewa magana ba sakakai ake magana ba ku masa tarbiyan cewa yayi magana in akwai bukata kuma daidai abin da ake bukata in ka tambaye shi ɗaya ta masu wuce kai ba haka bane tunda na tambaye ka kaza ka ban amsa kaza abinda ban tambaye ka kakka faɗa abinda ba tambaye ka kakka faɗa abinda ku masa wannan tarbiyan wal ya yace da kuma bacci ku tsara masa baccinsa yana da alaka da son hutu ka ku bari kullum baye kullum a lokacin da ya ga dama sai bacci ana musamman aka samu hutun makaranta din ku shagartar da shi da wani abu ya san bacci na da lokacinsa ya ce wa muhalatatil anami ya ce da kuma cuɗanya da mutane ku regulating cuɗanyansa da mutane ba kowa bane zai ta mu'amala ko yara irin yan uwansa ka nuna masa a'a ba kullum bane zan je gidan abokina zan je gidan suwa ne sai a'a kai ma zauna a gidanku je ka ka ce sai lokaci kaza kuma in ka je minti ashirin na baka ka dawo ba wai baka so ka yi wasa da yara bane amma kana masa tarbiyyar cewa cuɗanya da mutane da yawa yakan ɗauke hankalinka akan abubuwa da yawa kuma in mutum ya girma ya zama shi abokin kowa ne to shi kuma zai zama abokin gaban kansa ne saboda shi bai da tsarin kansa mutane ne za su ta kada shi an magana ana magana akan wani yanzu yaron su Allah ya masa haka yake aka ce saboda kawai haka shi hashwa'i ne zan ce masa inda yanzu aka dauke shi abin zai cike shi Allah ka raka ni zamu je guri kaza sai muka tsaya a nan za mu karasa misali a rawani kana tsaye da shi sai ya kira ya ce Allah ka ya guri wallahi wani ya kira ne ya ce yana buƙata sai ya wuce gurin can din ma bai gama biya wannan buƙatar wani ya kira shi sai ya wuce wannan haka yake rayuwarsa wannan tsari ne ai barin gaya muku wani abu musamman ku da kuke mukhalatatul anami yanzu a waya ake yi a cikin littafin ibn al arra abin eh, eh, ibn al-muflih al-adab shar'iyya yake cewa ya kawo magana ɗaya daga cikin magabata yake cewa inna min safahatir rajuli kathratu asdiqaihi yana daga cikin wautan dan adam ka tara abokanai da yawa in ka tara abokanai da yawa ba za ka taɓa cimma naka alkhairin ba saboda za su shagaltar da kai ne wannan ya turo za ka amsa wannan ya kawo ma ziyara shi ma sai ka kai mishi wancan an masa aihuwa wancan an masa kaza shi ke na rayuwa ka sai ya kare ba wai ba za ka yi mu'amala da mutane amma wai abokin da duk muna ka regulate. to tun yana yaro za ku koya masa wannan tun yana yaro ibn al-qayyim yace saboda in ba haka ba yace kaga wayannan abubuwan fa innal khasarati fi hadhihi al-fadalat wa hiya tufawwitu abda khaira duniya wa akhiratahu wa akhirati ce wallahi saboda yawan wayannan abubuwan abinci mai mara geji magana mara geji bacci mara geji cuɗanya da mutane abokane mara geji ce wallahi shi yake jawo wa mutum asarar duniya da lahira saboda haka dole a yi wa yaro tarbiyya a daga ciki yace wa jannibuhu madarra abin nan ashahawati muta'alliqa bil batn wal farj ghayat at-tajallu ku yi wa ƴaƴanku tarbiyya su nisanci duk abin da sha'awar zuciya take ba su wajen abubuwa guda biyu wajen ciki da kuma al'aura bimana tun yana yaro ka nuna masa cewa wayan ciki na bukata sha'awar dan adam zai kai muzalin da yake bukata amma ku nuna masa cewa fa ana regulating ba wai duk abin da kake bukata tun da yanzu kana jin yunwa ko kana kwaɗayin abu sai ka ci ba ku nuna musu ba haka bane ya saba da yin haƙuri me yasa shari'a ta tarbiyyar da mu mu yi azumi ne ai dan kai wa cikin nan tarbiya ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace cikin abin da ya jefa mutane cikin halaka al fam wal farj ne biyan bukatan ciki da kuma al'aura ce tun yana yaro za a yi masa wannan sai yake cewa ku duba abin da yake faɗa a nan sai ke cewa da yawa daga cikin iyaye sun bar wa 'ya'yansu wa'annan abin abinci ya ci ya sha ya more ya yi magana yadda yake so ya yi bacci lokacin da yake so ya yi cuɗanya da kowa ana ganin wayewa ne ya ce wa kan mimman ashka waladahu wa faladata kabidihi fi duniya wal akhira bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatihi ala shahawatihi ce wallahi da yawa daga cikin mutane su suka halakar da 'ya'yansu suka hana 'ya'yansu alkhairin duniya da lahira saboda biye wa mai 'ya'yan suke so yana son bacci kai bana so walar da shi kyale shi ya zo kai karatun qur'ani eh, ya fara kuka sai to shikenan kai ne ka sani ba za ka shikenan ba a yi ana yi yaran nan ba na ce kafin na dawo ya gama assignment din nan ba baban kenan yake wallahi da zai na kira shi sai na ga ya kama kuka sai kika yi mai to to ya zan yi da shi ni sai na kyale shi yaro kan a ta kura masa ne yace da yawa ibn al-qayyim yace wallahi da yawa daga cikin mutane sun halakar da ƴaƴansu ta hanyar kokarin dadadawa ƴaƴan ne wa yaz'umu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu shi yana daukan cewa ya girmama dan ne amma wallahi ya tozarta dan ne wa annahu yarhamuhu wa qad zalamahu wa harramahu shi zai ɗauka cewa shi yanzu ya ji tausayin ɗan ne amma wallahi zalunta sai me zai biyo baya fafatatu intifa'uhu bi waladi wanda zai fara asara shine uban ba zai amfana da wannan ɗan ba ba za ka amfana da shi ba sannan kuma wa yufawwitu alayhi haddahu fi dunya wal akhirah kai baka amfana ba ka masa shi ma asara shi ma ba zai amfana da kansa ba duniya da lahira sai faɗi wata kalma da na ja layi a nan masu jin larabci su ji da kyau yake cewa wa idza tabarta fasada fil aulad idan ka zurfafa tunani kai hangen nesa akan lalacewan tarbiyyar 'ya'ya ra'aita matahu min qibalil aba'i wallahi zaka ka samu kaso mafi yawa matsalar iyaye ne kaso mafi yawa matsalar iyaye ne a can gaba zai yi magana zan naga lokaci zan tsallake sai da ya magana irin wannan sai ce mafi yawan sakacin iyaye ne wani malami da ya littafin akan tarbiyyar iyaye yake cewa wasu suna fakewa cewa ai talauci ne yace alfakuru laisa uzuran li fasadi auladika cewa lai talauci ba uzuri bane na lalacewar tarbiyyarka abin da ya zama matsalar lalacewar ka shine sakacinka da rashin kula ko ba ka da abin da za ka tura shi makaranta ka ɗauke shi ka kai shi wurin makaniki mana aƙalla shi kenan fa sana'an da kake yi ka jawo shi ta yi tare mana saboda haka iyaye da dama suna so su yi tarbiyya kuma suna son hutu daga cikin nukɗan da ya faɗa cewa wajibi wajen tarbiyyar 'ya'ya ku yi ƙoƙari duk abin da yaro zai samu access to bi ma'ana zai samu daman ya taɓa abin da ke gusar da hankali yace yajibu alaihi alla yumakkinahu mimma yuzilu aqlahu min muskilin aw ghairi ce kakka kuskura kai wa danka tarbiya yana sakaci da abin da in ya saba da shi ba zai iya bugar da shi ko da na wasa ne in ka nuna masa ko da wasa wallahi ko wasan ƙasa ka ji ake yi sai kaga wani yaro wai shine mai zuƙan ƙara ka ce kai kai ka nuna masa girman abu ai ko da wasa ko da wasa ka nuna musu wannan abu ne mai hatsari a wasa ne a ban da wasa ma kai wani wasan daban kai baka ɗaukan biro ka yi rubutu ka ce yau kai ka zama kaza ne sai sai sigari da shi kake acting kake wasan kasa ka nuna musu ba haka bane sai ce abu na biyu kuma wa ishrati man yakhafu fasadahu ka nesantar da shi da wanda kake ganin mu'amalansa da shi zai gurɓata tarbiyyar ɗanka babba ne ko yaro yake cewa wanda daga ciki musamman mu'amalan da zai shafi yaro baya bambanta shi namiji ne da shi mace ce mace tana cuɗanya da maza namiji na cuɗanya da mata yace wannan bala'i ne babba har yake cewa yaro ta nan yake ɗaukar ɗabi'ar diyasa wato ya kasance bai da kishi bai da abin shi komai normal ne a gurin shi mace ma ta ɗau wannan ba komai ba ne ba ta ganin cewa wannan namiji ne duk ko uwansu ɗaya ubansu ɗaya kai kokarin nuna musu ai ke mace ce kai namiji ne ba wai ai kanne na ne ba kannensa ba zai fahimci cewa kannensa ai mata ne kannensa shi yaro ne ko a makaranta ne malaman makaranta ko kokarin nuna wannan a ruka nuna musu bambanci kai namiji ne kai mace ce wannan yana tarbiyyarsu yana taimaka musu Ya ce in ba haka ba wallahi dan adam zai iya fadawa halin da ya da kasance yi da kishi baya kishin komai ko wanda yi da kishi ibn al-qayyim yace wannan babban bala'i ne Allah ta'ala ya tsirar da mu mala ya ci gaba da cewa cikin abin da ya zama wajibi iyaye su sani fama afsadal aba'u mithu taghafulil ma afsadal abna mithu taghafulil aba wa ihmaluhum wa istishaluhum sharara min yace wallahi iyaye da dama su suka halakar da 'ya'yansu Kamar an kunna dan wuta ne a kunna wuta yanzu da dan ashana kun ga ai dan kadan ne mutum sai ya jefa wa ɗansa a cikin riga Ya ce ba wannan ɗan ƙaramin abu Ya ce wallahi ta haka suka halakar da 'ya'yansu da yawa ɗan abin da kare nan na shi halakar da ɗan nasu dai lokaci ko ya ce daga cikin abin da ya kamata iyaye su kula har tarbiyyan tufafin da za su sa ya ce ka yi wa ɗanka tarbiyya in namiji ne ya sa kayan maza in mace ce ta sa kayan mata kakka ce yaro ne Ka ga yaro wai sai bai dan shekara biyu sai a dauko hijabin yayasa, sai a daura masa ka nuna cewa wannan ba daidai bane har ma yake cewa har tufafin da Allah ta'ala ya haramta wa namiji ya sa alharir a nan duniya ko ba haka ba ita kakka sa wa ɗanka namiji an haramta wa namiji amfani da gwal agogo ne ko zobe ko me kakka sa wa ɗanka namiji a al'adan ku ga kayan da na mata ne ko na maza ne kakka sa wa kakki sa wa yaki tun tana yarinya ce, wannan yana da matukan muhimmanci to mutum zai ce to shi aramu ne a kansa sai ce a'a ya kawo ka'idan ai akwai takliful mukallafi ga yi mukallaf ce, ko da shi ba haramun ba ne a kansa fa inna sabiyya wa in lam yakun mukallafan fa innahu musta'addun litaklif ai muna gina shi ne yanzu shi abin zai akwai lokacin da zai zo wajibi a kansa ai yanzu in dokokin shari'a ba ta hau kansa ba ba hau kan shi ba to ai mu masu shirya shi ne don wayannan dokoki ya karbe su ya san da su saboda haka duk wannan yace yana nan har ma yake faɗa cewa ko sallah ku duba yawanci muna da sakaci a wannan kana sallah sai ɗaro ya zo musamman ya dan fara wayo shekara barin ɗaukar misali wanda ya kai shekara biyu ko uku sai ya zo ya tsaya kana sallah ba za ka yanke sallah ba amma kai sai sai kai yi alwala sai bai ce a ai ba a sallah ba alwala sai kai sallah sai kai alwala sai ka dawo kaka ce ai dan yaro ne ka bar shi ibnu qayyim yace kanka bari yace yana da mummunan tasiri a jikinsa akalla she ka karantar da shi abin da sai ya kusan gama kawa'idi kafin ya fahimta cewa ba sallah ba sai da me sai da alwala in yace zai bi ka masallaci yace to kai alwala ba ya to sai kai alwala sai mu ji Muhammad tare za mu yi sallah yace kai alwala ai ni sai da nayi alwala kai ma sai kai alwala yace duk wannan cikin tarbiyya ne daga cikin abin da ya faɗa a gurguje yake cewa ka sabar wa ɗanka ka duba yanayinsa ka san abin da ya dace da shi na aiki ko ilimi ko sana'a a dunkule abin da ya faɗa a nan ba zan bi karanta ba saboda lokaci ya ce kowane dan adam yana da abin da allah ya masa na baiwa so ka san me baiwar da allah ya wa ɗanka wani allah ya masa buɗi na ƙwaƙwalwa zai yi karatu karatun ma iri kaza in ka gane shi ko da ya saba wa abin da kai kake so ya zama da ana samun wannan conflict din kai kana so ya zama kaza ne shi kuma Allah bai bashi wannan basiran ba kaka ce masa dodo al qayyim yace kuskure ne ka gane me Allah ya bashi wani academic abin nan advisor din ma wani makaranta na private school yazo yake ya faɗi wata kalma kullun sai da na rike yace ka ɗau ka'ida yana ganin a matsayin mu masu karantarwa a secondary school lokacin yace there is never a dull child but a child could be misplaced shi bai yadda cewa akwai yaro wai dono ne ba abin da iya yace a'a sai dai ba a sa shi a inda zai iya abin da zai yi bane ko identifying ɗinsa in karatu bai yiwu ba in ya samu na sallah na salati me zai iya kaza ko jiya na wani ke shekaran jiya wani yaro ana ganin sa da basira amma wala duk bala'in nan yace shi motar tifa zai tabi kawai uwar kamar za ta mutu tana tunanin zai zama kaza nace ke za ki kashe kanki a banza abin da zai iya ya yi abin da babban abu dai a ina yake zuwa gurin da wasu suke zuwa Wata na da tarbiya da waye da waye da waye shi kenan da Allah ta nan sai ya tashi wala sai gashi a wannan azumin a wannan abin nan abin nan eh, sallan layyan nan shi ya zo yi wa kannansa dinkin sallah bai gama secondary school ba kuma wannan na abincin sallah ma ba ta samu ba abin da nake so sai ku tuba babban abu shine gurin wa yake tarbiyarsa ba za ta lalace ba shi fa wannan yake son yi duk wannan ya ce shi ba zai yi karatun nan ba ya gama secondary school to abun ba wai haka muke cewa ba shi yasa tun farko ai yaro kafin yayi wayo kai zaka yi ta tailoring sa abin da kake so in Allah ya sa aka samu dace ya dace da basirarsa alhamdulillah in aka samu tasgaro a hanya sai ka duba to me option amma tilasta cewa kaza yake yi lokaci na ja amma bari ba ku abu ɗaya ina rawa wani secondary school wani sai ɗaya daga cikin malaman chemistry lokacin makaranta ana ganin shine best school a jos lokacin wani mutum mai kuɗi sai ya ɗauko s on transfer tun an ce shine best science school sai ya kawo ta shi burinsa ta zama likita bokan turai da aka zo waye yana da kuɗi saboda haka duk malamin physics din makarantar shine lesson teacher ɗinta malamin kaza shine kaza wani dan uwa daga ibadan yake irin ustazan nan ne da yawa diluted din nan sai ce shi fa akwai amana a kansa shi yake mata chemistry a gida sai je ya sami ba mai ce to wallahi ni ba zan cuce ka ba Burin ka yariyar nan ta yi medicine yana da kyau amma Allah bai bata basiran da za ta yi medicine ce duk wannan abin da muke karantarwa ita suwa mata kasa ganewa sai wannan zaka bari ta sha wahala ta zabi wani abun kawai sai ya fusata waye waye sai to shi wancan ne sai ya zo ya same ni wa'in same shi na ce an same shi kuma in ce masa me ne na karantar da chemistry ne in na same zai ce malam ba arabiya ba na ce za ta yi kai ne malamin chemistry kai ne za zaka a masa ba ta fahimtar chemistry mutumin nan ya ce cewa sai ta yi mahallu shahid aka aka tutura ta gama secondary school din private school yawanci ba za a cewa yara sun fadi mafi yawa ta tura wallahi ta shiga university tana nan ya aka ta yi remedials ya kashe kuɗi ya kashe kuɗi a medicine bai samu ba tun da jam ma dama tun automatically a jam ma na ganin so na wata yi jam din ne ma abin ya ki yiwuwa mahallu shahid ta je aka bata wani course din cikin science din ne cikin eh, medical college haka ko anatomy ne ko me ana ta turawa ana ta turawa ana ta turawa har residency ya kare tana faduwa tana 400 level aka aka withdrawing dinta kuma ka san duk wannan yaki bari ta yi aure sai ta yi sai ta zama ya je ya siya mata waye waye wannan lokacin ma na fara jin cewa akwai private tertiary institutions din nan ban taba sani ma akwai au ya je siya mata waye waye kashe kuɗi aka sa ta yi shekara biyu aka ƙara withdrawing ɗinta ta yi kaza ta kaza kuma duk wannan lokacin ba ta yi auren ba shi zai sai ta yi da ya ji nasiha tun farko zai wahala ta wahala karshe fa ta gamsu cewa babanta baya kaunanta da bakinta take gaya sai sai ta lura kawai dadi fa wallahi kawai fa me zai matsa mata sai ta kaza ta kasa yi kaga aka ɓata rayuwa wajen shekara goma sha at the end of the day wani abin da ba shi din ba aka ba shi muke so in bata yi to saboda haka wannan yana da matukan muhimmanci ibn al-qayyim yake cewa ka duba kowane yaro yana da abin da Allah ta'ala ya masa budi a kai in ka gane wannan ashe a matsayin mu na masu tarbiyya tun muna da yara tun suna kanana. ka riga observing me gwanin wani aina ya kware kana tawa shi yasa dole a basic ilimi dai iyaye su yi ban ce sai kun zama profesa ba amma ilimin da za ku iya gane cewa yaron nan daga tunanin sannan zai iya yin kaza harka harkan sannan zai iya yin kaza so sai ku ta kokarin nuna masa wannan ko da ya saba abin da kuke so ana samun cika sai ka ce koma kaza wannan zai taimaka duk yadda ake yaban abu waye waye Uh, wani ya yi mamaki uh, abin da ya ce shi fa ya rasa wani an bashi mbbs a last admission din nan da muka yi sai ga shi change of course ya canja babansa yana da alaka da wata jami'a babansa ya ce har sai da ya sa na shiga kes din waye shi ma ko college ne ko shi ne ko wani dan an ce dai a college haka ba ya shi fa shi fa ba zai yi medicine ba fa baban yanzu ce wallahi shi ba zai yi ba shi ga course din da zai yi an ba shi admission ce wallahi ba zai yi registration ba za ka ce wata ke kowa na ce shi ba ba zai yi ba na kira wanda ya to na ce ka je ka gaya wa babansa yana son zaman lafiya wani course yake so ya yi aka ce kaza ko computer science ne na ce don Allah baba ya yi hakuri ni magana ku canja masa bashi computer course ya zauna lafiya kana da wasu yayan ka yi kokari ka kasa gamsar da shi ya yi medicine din kenan in ka gamsar da shi ai zai yi to bai gamsu ka bari ya yi abu kan mu tirsasa wannan yana lalata tarbiya ya sa yara da yawa suka fasa karatun Allah malam wasu yaran an tura su dan dama duk yanzu ana gombe ana abin nan wasu yaran an tura su maiduguri an tura su sokoto abin da ya sa shi shaye-shaye kenan saboda an matsa masa yayi abin da bai da interest sai zaka sai ta abin ganin kashi Allah ta'ala ya sa mu dashi daga karshe tarbiya bai wa sai kun hada da addu'a wannan duk abin da muka faɗa kiyamun nahari kenan sai kun hada da kiyamun laili sai an hada da addu'a saboda duk ka duk kwarewarka abinda muka faɗa nan ba mu faɗa ɗaya cikin ɗari abinda malamai suka faɗa ba amma duk da haka duk ƙoƙarinka sai fa da taimakon Allah saboda haka mutum ya yi wa kansa tarbiya na yi wa 'ya'yansa addu'a su zama 'ya'ya na gari Allah ya tsare musu su Allah ya kare su daga dukkanin shari'a ku yi gaba da wannan ba wai sai za su exam ne kina roƙon Allah su ci exams ba a kan su ma ka ci gaba kana kiyamun laili Allah ta'ala ya sa mu dace salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh عليكم السلام ورحمة الله وبركاته